cin zarafi kisa da ma wuce gona da iri na wasu jami'an tsaro na ko cikin matsalolin da ke tada hankulan jama'a da magungunan kare haƙƙin bani adama a jihar taraba batun da yanzu masana ke kiran da ayi bincike na baban nan koma shine harbi da bindiga da wani jami'in hukumar tsaro ta dss da aka bayyana sunansa da husaini dona da ke aiki a gidan gwamnatin jihar taraba bisa zargin cewa ya harbi wani mai sana'ar gyaran ac alhaji audu aminu muhammad sakamakon takaddama da ta hada su a hanyar mota yanzu haka ma dai wanda aka harban alhaji audu aminu muhammad na kokonce ne a asibiti ana masa jinya harbin bindigan can sai na ji harbin bindiga kafin kada sai na ji altashi ya shiga kafaɗa na na dama na sa hannu na ciwon na sai na ga jini shikenan sai na sake stayar remote kawai na fado na fado kasa an harbe ni a taimake ni an harbe ni a taimake ni an harbe ni sai ga civil defense sun zo can kuma sai ga 'yan sanda su ma sun zo sai aka sani a moton a moton 'yan sanda daga nan na suma kawai da na sake tashi sai na gani a asibiti an kawo ni asibiti kawo yanzu tuni ma wannan batu ya kai ga kunnen kungiyar lauyoyin jihar Taraba. Barista Idris Abdullahi Jalo shine shugaban kwamitin sa ido kan harkokin kare haƙƙin na adam na kungiyar lauyoyi a jihar. Ya ku tabbatar da faruwar lamarin da ma matakan da za su ɗauka. Wanda wani jami'i na hukumar SSS ya harbe da bindiga a jiya wani daban ya yi sanadiyan hatsari shi kuma wannan da aka harbe ya yi fakin mota ta yi a gefe suka nemi da karfi da yaji su jawo shi cikin mota sai da bai fito ba shi wannan jami'i na hukumar sss fito da bindiga kawai ya harbe shi to allah sa bai mutu ba yana dan asibitin gwamnatin tarayya yana karban eh, treatment sannan mun samu tabbacin eh, an kama shi wannan jami'in sassan hannun 'yan sanda sannan za mu ci gaba da tabbatar da cewa eh, an ɗau mataki a kai kuma hakkin wannan bawan Allah ya fita. Shi ma wani rajin kare haƙƙin ɗan Adam a jihar Ahmad Gambo Dawud ya ce abin takaici ne ma wuce gona da irin da wasu jami'an tsaro ke yi a jihar inda ya ce kawo yanzu kusa ma wannan ne karo na biyar da ake samun irin wannan ta'asa na jami'an tsaro a jihar ire-iren wayannan wasu batatun jami'an tsaro suke yi a kasan nan musamman a jihar taraba da kayan dauka suke fakewa da wannan suke cin zarafin dan adam don ya faru wannan na kusan biyar ko shida wanda mun yi kira ga kwamishina ya ce zai dauki mataki mataki bai dauki mataki ba to amma wannan karo sai inda karfin mu ya kare tukunna kawai yanzu dai hukumar DSS a jihar bata ce komai ba yayin da na 'yan sannan jihar Taraba ma ta bakin kakakinta David Misal ta ce fa tana bincike. Eh ina da report abu kamar haka amma tukuna muna muna kokarin tattara bayani. Mun tattara bayani zan iya yin magana akan kan shi deki deki ne kamar aka wanda ake cewa ss ne amma mu dai yanzu a matsayin mu mun samu wannan report kuma muna kokari mu tattara bayanai abin da ya kawo aka din don mu lalle muna sanar cewa abin ya faru a an yi asari ne to a wajen asari ne aka samu wannan eh, abin to amma har yanzu ba mu tattara cikakken bayanai ba in mun tattara za mu zai magana da kai koma da menene dai yanzu ko an ma da ido ne a ga irin matakin da za a ɗauka kan wannan jami'in tsaro na DSS yayin da ko iyalan ma wanda aka harba ke ci gaba da biyan kuɗin jinya Ibrahim Abdulaziz sashin Hausa na murar Amurka daga Jalingo a Najeriya